don ba manta ba nan cikin suratu taha tafsirin mana sati-sati wancan sati mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in da uku za mu fara da sakanta zuwa abinda ya sauwaka da fatan allah da ta da mu bismillah

البلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن ana wajen taro yau zina wa an yushar na buhan da safi lokacin hantsi an tara mutane ga fir'auna ga mutanensu ga matsafa ga nan musa alisalam da uwansa harun to bayan abin da ya faru ya faru bokaye sun faɗi sun yi sujuda to fir'auna ya fara bakakin maganganu amantu lahu qabla an adana lakum in sai ku imani da shi kafin ne muku izini to a kalmomin da suke cewa inna amanna bi rabbina mu fa lalle mun yi imani ne da ubangijinmu mahalicinmu makaginmu li yaghfir lana dan ya gafarta mana khatayana mu wa ma karatana kuma dan ya gafarta mana abinda ka tirsa samu alaihi akan samina sihir na zarmewa cikin tsafi kai ka sa muka dinga yin tsafi to muna so Allah ya fi mana wannan zunubin da ragowar zunubai shi yasa muka tuba ga Allah wallahu khairun Allah shine mafi alkhairi wa abuka kuma shine mai wanzuwa daga kenan shi muka zaba kai mun kyale ka wallahu khairun minka wa abqa min uqubatik shi yafi alkhairi fiye da kai kuma shi yafi wanzuwa duk uqubaka ka kai mai bucewa ce ba ba matsala duk abinda da zaka kai innahu yadda lamarin yake man ya ta rabbahu wannan ya fi kama da magana annabi musa nan ta ce kawai sai suka mai annabi musa har ya samu sahabbai fir'auna ne kuma ya tara masa su sai ke cewa innahu yadda lamarin yake man ya ta rabbahu duk wanda ya je ubangiji sa mujriman yana kafiri fa inna lahu jahannam wutar jahannama ta wato tabbata a gare shi la ya mutu fiha ba zai mutu a cikin tabo wala ya haiko ba zai rayu ba baban shi wato ya mutu ba ba a bashi kuma ya rayu ba sai ya ce wa ya'tihi al min kulli makanin wa ma huwa bimayyit duk sababan mutuwa za su dinga zo wa dan wuta amma kuma ba zai mutu ba sababan mutuwa a ɗabi'a narkarwa tana kisa wuta tana kisa ake cin duka irin dukan mala'ika zai sa a mutu amma tunda babu mutuwa dole sai ga kana musu. kuma kullama na biyar juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk sanda wato fatarsa da jikin ya narke baldan na hujjulu da gairaha sai mu canja musu wasu fatu ba fatin da suke da su ba na baya li ya zuƙura azab don su ci gaba da ɗanɗana azaba narkon azaba na Allah subhanahu ta'ala innahu ah, wa man yati duk wanda ya je ubangiji ta mu'minan yana mai imani ka duba lafazin mu'minan wani jumla ta haliya إنه من يأتي ربه مجرما والحال أنه مجرم أغاني ومن يأتيه مؤمنا والحال أنه مؤمن نابت أغاني أهالي ينا مؤمن أغاني كو إن الذين كفروا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن لن تقبل لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون تجي تشكما كما في آية إن الذين kabaru wa matu wa kuffar lafazin wa suka mutu suna kafirai idan ka mutu kana kafiri shine lafazin innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda ya je ubangiji sai yana arne yana kidare wa inna lahu jahannamu ta jahannamu ta tabbata gare shi da ya mutu fiha ba zai mutu a cikin ta bola ya shako ba zai rayu ba ومن ya وند يجو أبنجد سمجي مؤمنا ينامي إيماني أهالي ينامي إيماني فدع من الصالحات الوقت عند يأيك تأيك نجري ula'ika lahu darajatu ula tabbas innan suna da darajoji mafi ɗaukaka labazin al'ula jam'i ne na al'a'la an gani al'ula jam'i ne kamar ka ce akbaru kubara an gani ko ulan fa'alun an gani yi wannan kenan da darajatu darajatul ula wato aljannatai mafi ɗaukaka sun tabbata a gare su lafazin raba wa aljanna da al'ula lafazin al'ulu don an yi muka cewa aljanna a sama take an gane ko raba aljanna da al'ulu dalilin ala anna aljanna fi sama aljanna a sama take kwarai da gaske Allah kai mu jannatu adnin sune aljannatai na zama dindindin tajri min al-anhar wadanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawama a cikin su wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shi ne sakamakon wanda ya tsarkake niyyarsa ya tsarkake aikinsa ولقد ila Musa? Allah ce tabbas mun yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa mun yi masa ishara mun sanar da shi mun yi magana da shi an asiri bi ibadi cewa ka yi tafiyar dare da bayina an asiri bi ibadi lailan wato ka yi tafiyar bayi wato ka yi tafiyar dare da bayina ka fitar da su fadrib lahum tariqan ka sanya musu wata hanya fil bahar a kogi ma'ana da ka je kogi ka nufi hanyar kogi kana zuwa ka doki sandarka an gane ko fan falaka fa kalu kullu firqin ka tsawdil azim yana zuwa Allah ce ka ji kawai da ka je ka sanya musu hanya a kogi ka buga sandarka dan samun musu laluba musu hanya a tsakiyar kogi yabasan hanya ce zaka same ta yabasan a bushe ai ya bisa shi ne yabasan la ta khafu kada ka ji tsoron Darakan, rakan da musa zai qala ashab musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayadin annabi musa suka ce a sabon suka ce tufa ai gashi nan annabi musa musa gashi nan fusunto tunda wannan daga wannan gabar to a lokacin za a rigima za ta tashi don fir'auna ya samu hanyar da zai samu dama ya kashe annabi musa in ya samu dama da haruna da mutanen su baki ɗaya da wannan bokaye da Allah ya sa suka zama sabon annabi Musa to da abin yayin yawa sai Allah subhanahu wataala ce abin da lokaci yayi ka fita da su ka kwashi mutanen ka gabaki daya kawai an asiri bi ibadi lamarin cewa an asiri sai zama cewa jumla din nan gabaki ɗaya jumla din nan gabaki za ta zo fi muhallin nasbi bu'ul domin cewa auhayna ila musa mai muka yi wa'ayi ay sayran yasa ya kima kawo an asiri an din za ta mai da shi masdar ne an ce masdariya ai an asiri bi ibadi sayran bi ibadi tafi da bayina an gane ko kai tafi da bayina fadrib lahum ka sanya musu tsarikan wata hanya fil bahri a tsakiyar koji yabasan hanya ce zaka same ta bushashshiya la ta khafu karka ji tsoron darakan riskar da fir'auna zai maka wala takhsha karka ji tsoron wato ruwan da zai dilmiyar da ku ba zai muku ba fatba'un fir'aunu sai sarki fir'aunu ya bi bayan su bi junudihi da rindinarsa to shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aznafna sama al-akhari sai muka matso da can gabaki daya wanda kuma muka fitar da na karshe na farkon sa annabi Musa bai fita ba na karshen su ya shigo sun wancan mun fitar da su shi ne wa aznafna sama al-akhari sai muka kusanto da can suka zo duk yadda ba wanda ya fita a ciki to shi ke nan nan take Allah subhanahu ce fa gashiyahum min al sai wani bangare na kogi ya kama su ya lullufe su ya dilmiyar da su ma yahu, mamakin wannan guri da ya kama su ko mamakin yadda Allah ya yi musu wannan hikimomi na subhanahu Ta'ala da azabarsa an gane ko ma gashiyahum sai ta wannan jumla ta ta'ajjubiyya mamakin yadda Allah subhanahu ta'ala ya dauki hankalin fir'auna da rundunar su su gano me ake nufi ba amma da ta wuce ruwa ma ya san sarki gashi daga tuwon mu hanya ta bude wa dalla fir'auna kauma sai fir'auna ya dilmi da ya halakar da mutanansa wa ma hada bai shiryar da su tafarki madidici ba to kaga bayan an gama wannan yana ƙetar da su shi da sai ya ce wajen da na biyu bani isra'il bahar sai muka ƙetarar da su 'ya'yan isra'il wannan kogi da muka halarci ƙarfi fir'aun to shi ke nan, da su a tuwa ana ƙaumin sai suka zo suka tsallako wani ƙauye sai suka samu wasu mutane ya kuna ala suna min suna taiwa sun gurfana a gaban gumakansu amma da yake bani isra'il suka ce ya musa ja'alna ilahan kama lahum aliha musa sai da kuma ko ka an samu masa Allah sa haka kamar yadda wayannan suke da shi yanzu ba yanzu ba aka yi musu wannan bani in ba yanzu yanzu Allah subhanahu ta'ala ya musu wannan baiwar to anan take aiki ya koma danye to shine sai Allah subhanahu ta'ala yace zai ba annabi Musa littafi a duk sanda aka wani abu har fir'auna ya koma ga Allah babu a taura ba su da a taura ba yanzu bayan hallakar da fir'auna to yanzu rigimar ta dawo ta cikin gida an gane ko ka san daula tana tsinta kanta a halaye kusan uku halin rauni kafin ta karfi to a sanda take neman kuma ke karfi ka kula sanda take da wannan raunin take neman karfi za ka kalli cewa babu girgima cikin gida kuma ana son juna ana ƙaunar juna ana son juna ana rungumar juna ana abin nan amma da gwamnatin ta samu kafa ta tsaya to yi ba zai zo ta tare a gida kuma to wani tarihi shi yake maimaita kansa yanzu da ana kokari yanzu ana ci ko a tsarin yan siyasa da ake yi a gama cin zaben dan jam'iyya ne zai sai a ce wannan jam'iyyar ta rubu biyu jam'iyyar bangaren yan majalisa daban shugaban kasa daban ko gwamna daban ko kaza ko kaza da shirinsu shi yasa biya yakuna da aka yakin ba ta na musulunci ka kula an yi narawan an yi jamal an yi sufin an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk wannan yakuna ne na cikin gida ko da ka ce an yi yakin sufin tsakanin muawiya da sinu ali ala kara masjid jamal na na'isha da rindina sinu ali an yi narawan tsakanin sayyidina usman da kuma wato kuka ce eh, sayyidina ali da khawarij duk wannan fada ne na cikin gida to yanzu gaba ɗaya yanzu abun an hallakar da fir'auna to yanzu rigimar ta dawo cikin gida ta Allah ce ya bani isra'il ya ku ƴaƴan isra'il isra'ilun an ce annabi isra'il ana nufin annabi yaqub ma kana isra'ilatu yake kullu ta'am كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة إسرائيل شنو annabi Yaqub عليه السلام baban annabi Yusuf عليه السلام ana raba saboda duk wannan ƴaƴan nasa su ne suka haifar da su ya bani isra'il ya ku ƴaƴan isra'il bawa na gari kada an ce na ku tabbata mun tsiratar da ku yanzu yanzu min aduwikum daga makiyinku wa wa'adnakum kuma yanzu mun alƙawarta wa jagoranku annabi Musa alayhi salam janibat turi ya tafi wajen wannan dutse al-ayman dutse mafi albarka inda ke taɗi yake ganawa da Allah subhanahu ta'ala ya je can za a bashi at-taura wa nazzalna alaikumul manna kuma kar ku manta za mu sassauka muku da almannu darba wa salwa da kuma naman dan shila ko naman wato makwarwa ko naman salwa an gane ko to wannan tattaunawa ce kan wannan labarin cewa wa'adnakum mun alkawarta muku ana nufin jagoranku annabi musa allah ya ce masa tutun da yanzu na ba shi dama na ci ya azumin kwana talatin in ya gama zai je karɓo littafi a wajena inda zai karɓi littafin zai je inda aka ba shi annabtan nan an gane da ya je can a nan ne za a ba shi hanyar madina suke cewa wa wa'adina kun mun alƙawarta wa jagoranku annabi musa janibar tsorin aiman wato bangaren wannan dutse al'aiman mafi albarka lafazin al'aiman ana cewa abu yumnu al-yumnu shi albarka asali shi kansa hannun dama da ake ce masa yamin wannan shimal addu'a'u lil baraka wato addu'a ce ta albarka an gane idan ka ce yamin ma'ana bangare mai albarka ai al-yumnu ana nufin albarka kenan an gane wakilta yadayhi yaminun duk abin da aka ce wannan dama kenan kul bi yaminik ukul min ka ci da hannunka na dama mai albarkan nan ka ci kuma gabanka duka sai da cewa mun alkawarta muku janibin tsuril al'aiman ma'ana wa wa aka alkawarta ana nufin annabi musa bangaren wannan dutse al'aiman mafi albarka a wata yace fil buqatil mubaraka kaji ko a guri wanda yake mai albarka nazzalna alaikum manna wasalwa kuma sai ya zama cewa wannan wa nazzalna dinnan wawun dinnan ba an kawo ta bane litartib wannan an kawo ne dan ya zama cewa labarta wa yahudawan yau ina fata an gane ni'imomin da aka yi wa iyayensu da kakanninsu sai zama cewa wannan an kawo ta isti ne sabunta wata ƙabiyyar daban daga cikin ni'imomin da muka yi muku mun kirawo annabi musa alaihissalam mun ba shi littafi a wani lokaci daban sannan ko daga cikin ni'imomin da muka yi muku mun kai ku gabar da muka ce ba sai kun je gona ba ba sai kun je kasuwa ba ba sai kun je ofis ba kawai duk lokacin cin abinci za mu sauka muku da naman dan shila nama a gashi a soye ku ci kuma za mu dinga sauka muku da zuma kuna sha wannan kaga abubuwan da muka yi wannan sai da an kawo ta ne dan a jeranta tarin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu Allah yake cewa sai muka ce kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga daɗaɗen abubuwan da muka azurta ku da shi wala ta ɗagau fihi kar ku ƙetare iyaka cikin ni'imar da Allah ya ba ku fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya faɗo muku sai ya afko muku a sakamakon wato kun yi wadaƙa wato kun yi kace-kace da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya muku wala ta ɗagau fihi kar ku ƙetare iyaka cikin abin da Allah ya ba ku wannan tarbiyya ce kulu washrabu wala tushrifu inna wala yashmul musrifin ku ci ku shaka ku yi barna Allah baya sama barnata ولا تبذر تبذيرا إن كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربي كفورا kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci sa dala ko nawa ko mai kankanta su cikin saƙon Allah ku ci ku sha ku yi barna Allah baya sama barnata kada ku yi almubazzaranci inna almubazzirin kanu ikhwanu shafi. masu almubazzaranci ƴan uwan shaytanu ne nan kaga yace kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dada dan abin da muka azzata ku da shi wala tatagaw fihi kar ku ƙetare iyaka cikin ni'ima kar ku ɗagawa ana cewa ta ɗaga ta ɗagau min ɗaga ya ɗagu mu ja fitul hajj inna lamma ɗagal ma'u hamalna ku fil jariya ana cewa ɗaga idan abu ya ƙetare iyaka a gane ko in abu ya ƙetare iyaka an jiki ba hauka ba ne kuma allah ka gane tsarinsa wato dole abin da ya kawo allah bai na lissafa da abin da ya ba kowa cikin ya ba ka adadin hula nawa ka kashe nawa abinci nawa ka sha ruwa lita nawa ka sha iska nawa ka sheka kowa ya kaza kaza Allah yana tare da wannan abu kuma zai tambaya a kai su mace shi alu mai izinin alin na'i Allah ba mu iko cin jarabawa fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya fado akan ku wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda fushi na ya fada akan sa faqad hawa tabbas ya halaka fa ummuhu hawiya wance alhawiyu ne abu ya fada alhawiyu ne mafdal hawa yawi hawiya alhawiyu ne idan abu ya idan kafa. in abu ya fada wannan kenan wa man yahalla alaihi ghadabi faqad hawa duk wanda fushi na ya fada masa to fa ya tabbata ya halaka ne. Lallai ni fa Allah subhanahu wa ta'ala la ghaffarun wallahi mai yawan gafir zunubi ne liman taba ga wanda da a masa arziki sai dinga wadaka yana wasu regalle yana abubuwan da bai kamata ba Allah subhanahu ta'ala ya ce in har ya tuba to sai in kanka wato sai ka tubansa daga faru mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma yin imani wa amil salihan ya aikata aiki nagari sun da sa'annan ya hau kan hanyar shari'a sa'annan ya daidaita kan hanya ta kwarai wannan mun ji wannan ƙabiyyar ta ƙare annabi musa ya tafi wajen allah an alkawarta masa je zai je karɓo mai a taura su kuma yanzu an ƙetarar da su fir'auna an gama babin sai zirgi mata dawo ta cikin gida wannan shi ne ɗabi'ar dukkan daula duk ɗabi'ar daula idan ana halin haƙilo da ƙwado da ko da halin wato wato auna a ce za ga cewa akwai haɗin kai akwai son juna akwai waye amma da ni'ima ta gama sauka ta gama abin da sai kowa kuma ya fara neman mulki a gidan a da'irar a shi da'irar nan da kuka tsaya da kuka ta abin nan sai kuma kowa ya ce shi ma so yake zama babba Allah ya shi bice ce ma وما أعجلك عن قومك يا قال هؤلاء على أثري وعزمت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أن أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدين قالوا ما أخلفنا موعدك بمسكنا ولكننا حملنا أوبارا ولكننا حملنا أوبارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثاني فأخرج له عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله فأفل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنا فتنتم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري نعم shi yasa idan mutane za su bi koyarwar ƙwar'ani zai yiwa wato su faɗi ko su sadaka yanzu ba kwanan aka ta rigima da ya za'i da fir'auna ba aka dinga rigima ya za'i ana ta rukon Allah ana waye ne da barazana da kowa to za an halakar da fir'auna yanzu an dawo harkar gida daga annabi Musa alaihi salam sai sahabbansa to shi yasa sanda ake kokarin a kwaci mulki ko a kwaci dama ga akwai haɗin kai akwai son juna da wannan abin ya faru da ko za ga rarrabuwa kai kuma mai asali mai ke jawo ka san shugabanci yanzu abin da zai jawo wannan rigimar san shugabanci ne wani yake ganin anan musa ya samu haimana ya samu dama ya mamaye al'umma shi kadai ya kamata shi mafi ya su kasar faga ya ja su kasar to kuma mutum sai muka umarta cewa shi mulki da dama allah ne ke ba da shi kuma duk wanda zai jagoranci al'umma a kowane bangare yana da kama da mai kama ake kota mai kamar zuwa kan aika idan damar wani ce sai ka karɓa ta ƙarfi to za ka saba ma Allah ne kuma za ka yi abin da yake ba da ba to shi ne Allah ya ce annabi Musa ya zo wajen ganawa da Allah sai Allah ya ce wa ma'adalak me ya gaggauto ka an qaumika ka bar mutanenka ya Musa ya kai Musa ai kamar kayi ganga tun na ce zan bayar ka shanu musa tun Allah ce ne ba shi littafi sai kai kwaɗayi sai tafi shi kai a ba shi littafi ya zo abin nan wani shi ne kwaɗayin annabawa akan ne ilimi na ishara ake wa muhammad sallam ka ga yadda yan uwanka suke kwaɗayi akan ilimi shi yasa a can ya ce wa ƙurrabi bidini ilma da mun gaya muku shi sura. wani ishara duk kawo annabi sallam wani kisa da aka yi Jibo a ciki wa ma ajalaka an qawmika ya mu ne gaggauto ka kaban mutanenka ya ce annabi sai ke cewa ga uzuri na sai Allah ce qala sai annabi zai ce hum ula'i ai suna nan ala asari za su biyo ni su ma hum ula'i ala asari suna nan za su biyo bayana wa ajiltu ilaika rabbi ya ubangiji na ne gaggawa ne in zo wajen ka ban littafi in karanta in san shari'a litar ba don ka ƙara yadda da ni don ka amince da ni ni kullum abu ya zama a wajen ka ne gaggawa nake maza maza nake ni inda abu ya shafi wajen ka Allah ai ni ba na ɗan ƙafa eh ba na sani domin zama na da kai ban taɓa jin wani abu wanda yake zai cutar da ni ba kaga to sai Allah ya ba shi wani labari sabo kaga yanzu kana sai ce kana sai Allah ce fa inna qad na qaumaka to kai hakuri fa mun jarabtu mutanen nan ka fa to wannan da kai yanzu mun jarabci mutanen ka mun gwada su mu ga za su nuna wa Allah su ƴan halaka ne yadda Allah ya fitar da su daga wajen bakin mugu a zalimi za su ci gaba da bin Allah su mai da'a a duk hali duk halin da suka karance to Allah ce fa inna qad fatanna qauma mun jarabci mutanen ka min ba'dik bayan ka taho nan wa dallahum samiri ga samiri can ya batar da su yana cikin sabon annabi Musa ga shi can ya batar da su farja Musa aya nan Musa sai ya dawo kuma yadda yake shine anan gabar Allah ya bashi allina da attura a wannan zuwan ne an bashi shato da attura to da yazo sai ga mutane gaba ɗaya galibi an koma shirka ko ka san wannan shine abdalal asra'u ila zihin min ar-rushd wato bata ya fi gaggawa shiga kwakwalwa saboda abin da yake ka duba malam har batun abin nan har an so an ma an fara yaƙi annabi haruna ya yi iyayi yan kaɗan ya kwasa amma galibi mutane masu yin shirka Ka ji ko sai da aka buga istada'afuni wa kadu ne. sun fi ƙarfi na sun ma raunana ni sun kusa ta ma ni kaina su kashe bayan adadin waɗanda suka kashe ma to ya Allah kun ji ko shi yasa malam da ka yi shekara goma kana tarbiyya wani wani wa yaron ka wata ɗaya. shi yasa yaron ka biyar da yake kafa da kafa kana kallon da ya zo wannan gabar ka ina kace zo nan kaza ka dame ka da shi ka takura mata kamar tsaye din da zai ci ya kai bai kici to ya kici to yawa adam to na gane shi ke to jika sai ka sa ido kaka ce kawai kai haihuwa ce taka mutanen duniya su gyara ma ma ka bane ba za a tambayi wani akan ɗanka ba kai za a tambaya wa an fita kuma ahli kuma na'a ra'ayi ra'i kuma mas'ulun an ra'iyyati yake cewa wa dalla musa ne farja'a musa sai an musa ya dawo ila qaumi wajen mutanen sa ghadbana ya wato yana mai fushi asifan mai bacin rai duk kalmomin kalma ma'anar ta ɗaya ne da yawa gaba ce wal malaku saffan saffa haihata haihata bima tu'adu sai dawo ghadbana yana mai fushi asifan ko ka ce ghadban yadullu ala maza alim tila da abin da yake fa'alan ma yadullu ala alam tila aw qulub da abin da ke nuni akan cika da batsewa mana ya cika da fushi a sifan yana bacin rai da yake to kana to atishan jawa'an khafaqan an gane jawa'an da abin da yake ma ya dillo alamtila'in duk kalmar take nuni akan koshi da cika au khulu ko wofanta da rashin ƙoshi to ana kawo wato sigati mushabbaha ɗinsa akan awon fa'alanu fa'ala namiji mace fa'alanu mace fa'ala wal jam'u fi'al غضبان غضبا غضاب عطشان atisha عطاش جوعان جوعا جياع عطشان عطشا عطاش an gane to shi so nan daga ce sai annabi Musa ya dawo kabubana ya cika da fushi asifan da bashin rai to nan kuma lafazin asifa din ita ma sifatul mushabba ce kamar farish innahu la farishun fakhur farish an gane ko to to wayannan ma'anan guda biyu ita wanda sai zama sigatul mubalaga ce asif na asif wal masdar asfun wa asafan na mata gani idan ka ce asif zai zama shi ka ce ba daga ce kamar fariha farish wa farish asifa kaga kaga ka ce asif asifun na mata gani to sai annabi sai ya dawo wajen mutanen sa ne ya cika da bushi asifan yana cikin bacin rai qala ce ya qaumi ya zai ce ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wasu ubangijinku bai muku alkawari ba ne Dan hasanan alkawari mai kyau ba cewa ai Allah ke ce in zo in karɓi littafi na shirya in gana da shi in karɓo muku ilimi wanda za ku hau hanya kar ku ɓata afa tsala alaikum al'ahadu. kuna ganin lokacin alkawarin ya muku tsayi ne ko gaggawa kuke am aratum ko kuma so kuke ne an yi illa alaikum ya faɗo muku ghadab min rabbikum wani fushi daga ubangijinku fa akhlaftum sai wannan yasa kuka saba maw'idi an gane umarni na wannan shi yasa faɗo suka ce ga mu ma khalafna maw'idak ba mu saba wa alƙawarinka da umarninka ba bi malkina a ra'in kanmu ba a zaɓin kanmu ba walakin na amma ai ka sun cewa mu shumilna uzarin mun ɗauko nauye-nauye na rance-rance na mutanen annabi a fir'auna da aka halaka kaga sanda za su yi wannan tafiyar sai da suka ta gidan kiftawa a bana aran mai aran alƙo mai aran kauta kamar da malamin tafsiri suke faɗa wani auro sarka wani warwaro ai taron biki zamu ji idan ba su yi wannan abu ba za a gane guduwa za su amma an ce ai an ce wani taro za su Allah ki ara mun fatalar ki ko kallabin ki ki bani aran kaza ba na aran kaza ba na aran galibi abin da suka auro na gwalagwale ne tunda su ibdawa tajirai ne ko ba su rasa su da alaka ta zumunci ko na abun ba suka auro to shine ta suke gaya masa ai uzurin mu shine walakin na sai dai cewa mu hummilla mun dauko auzaran nauye nauye min zinatin qaumi na kayan ado da kayan karau da kayan kwalliya na wa'ancan mutanen da aka halaka to ai ba namu bane tunda ba namu bane ba to shikenan fa ha sai muka ciccire mutum muka jefa su a wani rami me za ka yi da kayan hallaka ku kowa ya cire ya yi faka zalika haka na dai alƙas samiri shi ma samiri ya cire na sai jefa kuna ji da kyau to shi samiri ka san malam duk hallakakke yana tare da shi ɗan shi ne kuma yana tare da Allah da shi samirin na yadda yi kamar yadda malamin tafsiri suke faɗa cewa shi ya ga zuwan jibiri da sanda ana wannan abubuwan na ƙoƙarin halakar da fir'auna ya ga shi kama a kan doki ko su mala'iku ko wani abu da shauransu tun da jarabawa ce ba abin da ba zai faru ke sai fuskanci duk inda jibrilu ya taka sai ƙasar ta koma tana motsi sai ta yi rai ko guri ne bushashe gurin fiye yabanya kuma kamar da hadisi ya tabbata cikin ba musulun da shoronsu jibril duk inda ya taka gwalagwale da suke fitowa a wajen yana ɗan kafa a guri gwalin shi ta kula ko shi ne sirrin ma da ya sa galibi ƙasashen musulmi suke da arzikin gwalagwale minus suka fi mamaye wannan gurin ai wannan abin da kuke ta yi karatu suka nan wani ba abin da yake zuba a guri sai albarka ba abin da yake zuba a guri sai albarka duk wurin da ake ta karanta qur'ani kuke ta wannan karatu karatu ku tai wallahi azumi rayar da gurin kuki rayar gurin kuki to shi kenan sai su fuskanci to shi da samiri din nan da aka tire aka zuba a rami a musa baya nan kawai sai sa wuta sai narka wannan wannan wannan sidalma din suwaye kayan gwalagwalan da ya narka sai suranta musu mutum mutumi na dan maraki ya masa huda a duwawunsa da bakinsa in ka sa abu wanda yake wanda eh, abu wanda yake da irin wannan kwararo inda iska ta doku za ka ji kamar yana kara to da ya musu wannan tun da dama da jayanti shi za ka tafi karɓar musu littafi in ba ka ɓata dace to shi kenan yana wannan fa aka rajana mu a ijilan ah, sai fito musu da wani ijil dan maraki an gane wanda yake na dalma na wannan kayayyaki na karau jasadan mai jiki lahu kuwarun kuma yana da wani ƙara ana cewa kuwar tunda mu a loka idan mun ce fu'al kamar du'a buka sura an gane zu'ar a ce du'a buka usabi muwa'un kitti ruwa'u allazi an gane ko duk abin da kake kasa shi akan an fu'al yana nuni akan sauti da kuka sai Allah ce da hukuwaru yana da sauti sosai da kuka <laughs> yana da kuka sosai kaki yanzu zai shiga da ni akwai sujjabar da abubuwan sati kuma tun da ma Allah ta'ala ya ce ina karfata sannan komaka tun da Allah akwai jarabawa to ko Allah zai iya ba shi wannan basirar da zai wannan abu tun da jarabawa ka san mutum ba a gane mai yi don Allah can jarabawa ta zo can jarabawa ta zo yanzu da babu jarabawa ba a gane mai ikhlasi kamalin a zo a yanka maka wata cutar kai kai wata jaraba ka yi mutu mahaifiyarka ta mutu a gaya za ka yi ɗanka ya rasu ko wanka ko ƙaninka a gaya za ka yi a wannan gabar ake gane mai idan Allah mai idan Allah shi da ya tuna a ah, to ai in wanda ya bayan ya karɓa abinci kuma inda ya fiye masana tunda ni ina duk abin da zai yi wannan yaro ina da iyaka abin da zai iya yi akwai abin da ba zan iya yi ba da ka zo wannan cin cin cin zo maka ah, to ai already dama da ni da mayaran ai kullum a hannun Allah muke mafi karanci idan mun yi bacci ina numfashin me yake tafiya ina ran me yake tafiya so dama o oh, me kaya ne karɓi kayansa Allah na karɓa malaman tarihi suke cewa jarabawa annabi yaqub ta warware ba sai san da ya ce mala'ika ya suna tattaunawa da shi yanzu kai da kake ta kuka har idan ka ya zagwanyi a kan yusuf gudun kai zai faka cikin matsala na shirka domin zuciya kaɗe ce kar wannan soyayya ta sa ta zama maka shirka a cikin zuciyarka da za ka ce wa Allah ka karɓi wannan yanayin da sai yayi sai ce na karɓa ce ka san sanda ake kira masa ka san sanda Allah ya ce wa Annabi Ibrahim kakanka ya yadda ya kyale isma'il da ka yanka shi sai dai isma'il ya yadda ya yanka shi ma ya yadda shi ne balin ma'asala ma yayin da kowa ya amince shi ya yadda zai yanka shi ma ya zai yanka shi watan laulin jabir har ma ya kiba goshin sa kasa yace ba baka kiba kai na kasa saboda kaka kai ganin ka ji tausayi na ya daga wato irin bar ya wuka zai sharba masa wadai wannan dinawa ya ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa fadina bi jina'u kuma ce jaraba ta cika ai kana cewa kai da dama Allah zai kima jaraba kima jaraba kima jaraba a ga za a zo gabar ka duba dauki da malam ka duba da annabi Ibrahim din alayhi salam bai ma samu dan ba sai ma da tsufa kuma nan dan da ka samu da kyar sai a ce kuma yanka shi yanka shi ka gididdiba shi ka kenan kai ma shaida ne annabi Ibrahim ya fi san Allah akan Isma'il har lahiran an jefin masa wani shaida domin ya yadda zai sharba wa ɗansa wuƙa waɗanda ya samu da ƙyar bayan ya tsufa ya tsufa ya zama tukun ya ɗauki wuƙa zai sharɓa masa mai kaya ne ce ka kayana da kai da shi dinna wani ya ce ya yadda kai ma za ka shaida to wallahi kowa ya za'a wani ya ce idan Allah ya baka abu ya karɓa gwada kai suka ce ya karba ne don ya ƙara maka ya baka ne da ya gaya za ka yi ga shi mun baka dama mun maka dama za ka yi duk dama da kaji kana da ita za mu gaya za ka yi liyabalo kun fi ma'ata ku don ya gwada ku cikin abin da ya baku kawai sun shi kenan kai sai a baka arziki sai wannan a talauta shi sai a sa kuma kuna tare ɗan uwanka a gaya za ka yi ko makocinka ne ya zaka ko abokinka ne ya zaka sai a ba wannan ilimi wannan kuma kwace ba ba shi ilimi ba ta kai mai ilimi ya zaka mu'amalanci mara ilimi zaka yi dagawa zaka girman kai zaka kaza ko zaka haƙuri wajen ka ilimantar da shi kaza kaza sai wannan a ba shi lafiya wancan a karɓi lafiya a hannunsa an gana shi lafiya ne ƙarshen ta ya samu lafiya mai ƙarfi ne shi zai je ta hodar sabon Allah wannan shi kuma an karɓe lafiyar an ba shi lafiyar saboda a ga cewa in ya kalli wancan zai gode wa Allah shi zai amfani da lafiyar ga wani can ya rasa ido shi zai amfani da idan da aka bashi dan ya kallon Qur'ani ya ta kallon abubuwa ya yi kaza ya kaza ya kaza na alkhairi ya kalla alali ya kalli kaza Abdulhamid Kish Allah ya kasa da gafara Habib Mufawwa wani basara ke zo yana tunda kowa ya sani kish a ƙasar Misra a wannan ƙarni ba a sami mai hudu ba kamar sama. in yana hudu a mutu a nai ba shi makawo ne yake gawa ni sarki ke cewa Allah ya karɓi gani na ne don ya hana ni duban irin fuskokin ku a zaluman shugabanni ya ce ni na yadda da haka Allah baya son ga irin fuskokin ku shi sai ya karɓi gani na ya ce ni wannan makantar ta ina jin daɗin ta to abinda Allah yake so ya ji ko ne ya halika ci Allah na karba kuma wai sai ka ji ka yi yadda za ka yi ka ji ka fita daga matsayin sannan sai ka ji uwar bari to yanzu da na yadda a'a inna masabru inda sadamatul ula hadisi sai sai muslim ana samun ladan hakuri ne a sanda musibar ta abu wa sabru inda al-maqdara sanda kake da ikon ramawa aka cuce ka ce na yafi annabi yusuf ya ce la tusribu alaikum al-yawm sallallahu alaihi to shi ne take cewa fa aka rajin lahu ijila sai fito mutu da wani dan mariki jasadan jiki wato ijilan jasada ma'ana dan mariki a jiki ma'ana jikin sosai ya tsoranta lahu khuwarun yana da kuka irin kukan saniya faƙalu sai suka ce haza ilahukum ma'ana shi samiri da shi da waɗanda suka karɓa abu sai suke gaya wa ragowar ga ce haza ilahukum kun gaba ga allah naku ba wa ilahu musa shine ma fa allah anan musa fa na simanta da shi ya tafi lalumarsa kuma a tsarkar su jama'a ku zo ga fa allah anan musa ko ga ya tafi lalumarsa yana ta walagigi ga shi nan kuma anan ai ga shi nan kawai to da yake kaga taron ne na jahilai kai tsaye kuma suka bi shi kai tsaye suka bi shi shi kuma nan wuta ya tafi je jirme ya karɓo littafin da bai kai tafi da shi to wani shi yake nuna maka cewa yadda fata yake sauri a kwakwalar jama'a yanzu yake gaya ma in kira za ki ga Allah wallahi ƙarshen ta za a gama da'awar ma ba wanda ya bi ka hadisi ibn abbas manzo ce urbat alaihi al-umam a mujrimin da al'umma sai duka yadda za su kasance a filin alkiyama yace fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu rahab sai daga wani annabi waɗanda suka bi su yan kaɗan ne sai ya wa ra'aitu nabi wa laysa ma'ahu akwai annabi ma da har ya gama kira ba wanda ya bi shi har ya gama kiran wallahi ba wanda ya bi shi ibn malik ibn malik rahimahullah mai littafin alfiya ya rufe shekara ta 679 mai alfiya ta nashau da saru to malik ɗin babansa malik ɗin babansa yana daga cikin mutanen da suka fi kowa sanin larabci da lokacin larabci a duniya yana daga cikinsu don ba magana za ka yanke su ko kana magana basara ko kufa ko kana ba nan kake magana ba yana daga cikin waɗanda Allah ya fi sanin wannan amma shi har ya bar duniya ɗalibin sa ɗaya ne shine ɗansa kowa yake karɓi ilimi a hannunsa har kasuwa yake zuwa ya zo bakin kasuwa dan Allah ku zo karɓi ilimin nan wallahi ba kowa fi sanin karatu nan kawai mutu dan Allah dan Allah ku zo karɓa ku taimaka a cikin san a sani shi abin wallahi ba za mu je ba ya zo masallacin juma'a ce da Allah zan dan yi magana salamu alaikum da ni ne malik din na wanda na kowa sanin na audan Allah ku zo karba kan mutu ku je da wani talauci mutum ya ce eh, zo a karɓi kai da ya rasu sai dan ya zai fara wallahi sa a lokaci ɗaya na iya koyar da mutum dubu talatin dodo dodo jama'a ta dinga mamaki wai kai ina kai karatu ne ce baban dan nawa da yake zo kuke ce talauci mai yawa sai shi dama yana da wannan karatun ba sani ba duk kasar da ya shiga ya shiga misir da shi wallahi ba za ka fita ba sai ka mana li'irabun sahih bukhari sai ka yi mana bayanin matsayin kalmomin sahih bukhari da tsarin na audu sarfu kaza kaza duk kasar da ya shiga to wannan shine amma bata ne kuwa yanzu ko nan nake gaya maka da wani garmaho muka sa a gurin nan ko wani abubuwa na saɓan Allah ko muka saki kiɗa ko muka kira kirawo barmana coge ko muka kira wa ɗan asharalle ko muka zo muka busa kayan shafi'u mai gangi ko muka yi abin nan ina ji da mutane daga nan sai sun kai har zuwa kwana ganduji to in dai alkhairi ne ka zo dama haka ne to yanzu ka kake nan me ake koya tun da har idan zai zama cewa alkhairi baya saurin zuwa kwakwalen mutane me ya jawo tsada alkhairi ne yasa haka ba ko ne sai ke ɗaukansa ba a ɗabi'a ɗan adam duk sanda abu ya masa nisa sai ce babu shi sai raina shi ɗan adam ya fi amincewa da abin da ke dab da shi kuma abu na sauri na gaggawa a ta a ta a cinye yanzu a ta a ta a cinye yanzu amma duk abin da zai zamo gina shi aka yi wanzajje ne tabbatacce ne abinda zai wanzu ya tabbata to ba duk kai yake gane shi ba sai wanda yake da rabo Allah subhanahu wa ta'ala ce fa amma zabadu fa yazabu jufa'an kun fa za ta fa abanza wa ma mai fa'un nas abinda yake amfanar da mutane fa yankusu fil ard shi ke wanzuwa ya tabbata a ban kasa wannan harkar da ake ta shirye tana da a matsayin kun fa take amma alkhairi shi ke wanzuwa yanzu ɗan ka ɗauko sibin taimiyya ka ɗauko malaman duk da aka yi su albani suwaye a san da suke rayuwarsu an gwasa wani bai san su ba duk malaman da kake gani an gwasa wani ma bai san su ba amma ga ni wani ya rasu da shekara ɗari kaza amma littafin suna nan imam bukhari in ka gan su da za a nama yadda suke sai ka raina su wallahi da za a nan shi muku shi usman sai ka raina su da za a nama wannan sai ka raina su galibi mutane sanda alkhairi yana yake tare da su ba ta ganin su ya neme shi su wani kenan fa akhraja lahum eh, ijla sai fitan musu da wani dan maraki jasadan a jiki maraki a jiki kamar ce jasadan wato jasada ijlin kenan jikin dan maraki ka kenan a sura kenan lahu khuwarun yana da sauti irin sautin sa kawai ƙara yake faƙalu sai suka dinga cewa juna haza ilahu kum ga abin bautar kufa wa ilahu musa shine abin bautar musa uzbillah fana nasi ya manta shine anan ya tafi lalibansa an karanta gaba Allah ce to to mu ƙarsa wannan ayar miji Allah ce afala rawu? to ba sa gani ban da hauka Allah ya rujur ilayhim kawula. ai baya jawo musu da amsar magana da suka gaya mai kawai iwun ne ihun ne kawai Allah ya rujuu ilaihim qawla baya da musu da amsar da suka tambaye shi wala yamliku lahum darra kuma baya mallaka musu cuta wala nafa'a ko amfani yanzu nan to dalili da yake nuna cewa a cikin wannan akwai raddi ga waɗanda suke cewa qur'ani ba zancen Allah ba kenan kamalar abu yana magana ga sautinsa ƙur'ani zancen Allah ne ƙur'ani siffar Allah ne ƙur'ani ba bawon Allah ba ne samu ƙur'ani shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai da shaida da nuna cewa akwai Allah domin da babu ƙur'ani ba sauti ba magana zaka ce to a ai ma na sifata lagu adam da abin da ba shi sufa, ai babu shi to amma me yana ma akwai Allah ga zancensa shi kuma ce ya kori in babu mai faɗarsa in babu zai to ana ce to ga duba shi ai waɗanda suke ba abin bauta ba za a ci bauta musu ba gashi la yarju ilaihim qawla ba ya da musu da amsa shi kuma Allah ce walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min zintu nas ajma'in ni kuma zance ya tabbata daga wajena an yi min tambaya yas'alunaka 'anil jibal fa qul yasbuha rabbi nasba yas'aluka 'anil yatama qul yashfa'u lahu khair yas'aluka 'anil sa'ati ayyana mursaha ma anta min dhikraha yas'alunaka kaga idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'at da'i ni ga ina magana ina magana ai shi wanda duk abin da aka ce ba shi da sauki babu shi wallahi Allah ya ce afala rauna ba sa gani Allah ya yarju ilayhim kaula ba ya iya dawo musu da amsa wala ya mulku lahum darra kuma ba ya iya mallaka musu wani cuta ma'ana wata cuta ta same su ya da ita wala nafa akwai dawo musu wani amfani ba ya iyawa shi kuma Allah da amfani da komai nasa ne wannan ne to sai ke cewa wa kallon haru min qablu ya qawmi inna ma fituntum bi Allah yake cewa wa kallahu harun ai annabi harun shi ma bai yi kokarin sa ba wai zuwa musu ido ba eh ba aka yace musu min qabl kafin annabi Musa ya dawo yace ya qaumi ya ku mutane na inda ma fituntum bai wannan fa jaraba ku akai akan wannan fa a ga za ku nuna wa Allah ku yan halaka ne za ku nuna wa Allah ku yan halaka ne irin yadda mutumin da yake cikin rashi da babu sai Allah ya bashi idan ya bashi sai Allah ya jarabce da wanda bashi a ga za kai za ka yi mai adalci irin wanda san da kake fama ba mulki a hannunka an zalunce ka an dauke ka an mutsine ka sai Allah ya baka mulki sai a turo wani zaki an zalunce sai aka kai ya zaka yi duk wannan abubuwan da kake gani wannan jaraba aka take ko ka yadda ko ka yadda wallahi duk a jaraba muke daga ko laumar tuwo ka ɗauka za ci jaraba ɗaya kenan daga cikin jarabobin yau ka daga cinye kaza za kai yi baki to jaraba daga cikin jarabobin yau sai ka tana ga wani can shi kuma ba ma wai tsokan nama ba a'a wato tuwon lame jiki duk tsoka duka ko na maɗe bai samu ya ci shi kana da lafiya ga wani can ba shi da lafiya kana da kaza ga wani can ba shi da kaza kana tun gaci kuma lokacin ba sai ka kai gare ta ba a yan uwanka ma kawai a danginka na gida ko na na birni ko na ƙauye kai a makotanka ko me haka ne a kai ma malam ai ka taɓa lokacin da kake ta neman ilimi sai ka je akan kalma ɗaya a koya ma to kuma yanzu ga wani ya zo ka koya ma za mu ga za ku koya masa ba daɗi kai a koya ma kai ma ai ka taɓa lokacin da ka taɓa zama tsirara ba ka da komai kana tafi ciko da hakilo da fige da yaga kake rayuwa to kai ma yanzu ga shi yau ga shi wani ya zo yana ta fige da yaga za ka taimake shi ko kuwa wallahi duk haka ake rayuwa duk kowa a hannun Allah yake shi sa idan mutum yana da hikima duk sanda abu ya zo masa sai dinga cewa ya dinga cewa cewa jarabawa ce ɗaya daga cikin jarabobin ne kuma duk sanda ka ga wani ya tunkare ka da wani abu wallahi Allah ne turo shi wajen ka dan a ga za ka ci jarabawa ko kuwa dan a ga za ka ci idan ka ci jarabawar ka hai ka nuna wa Allah godiya to sai kara ma kuma sai baka aljanna idan ka faɗi sai kwaci sai kwace wancan da kake wulakanta a gobe ko jibi sai Allah ya bashi ya rayar da kai saka daɗe shi ma wancan ya daɗe sai masa arziki ya ba shi damar da kai ba ma taɓa samun ita ba ko abin da kai kake gani da daraja yau sai Allah ya jarce ka je wani guri kaga wannan abin masu banza suke ɗaukan sa banza suke daukan ba shi ma da daraja wannan abu ka kuma kana ta tattarewa kana tattarewa wani abu ba komai bane ka ji koya mutane ilimi ga wani can yana koyar da ilimi shi ya koyar da ilimin kuma ya bada kuɗi ka duba wani ƙasar saudiya da su su ɗauki yara daga nan su biya musu kuɗin jirgi su je jami'a su ba su abinci su ba su sabulu su ba su kaza su kasu sayo su dawo su su hutu su ƙara abin nan za su abin su ba su sakamakon su ce mun gode mun gode mun gode Allah ya saka a kai ku tafi gida Ka kuma nan a nan gashi Allah ya baka naka shugaban kuɗinka kayanka ƙasarka komai naka wanda da shi irin su ne fa wanda wato aka dinga kai da shanu makaranta aka dinga ba su kuɗin aljihu aka dinga ba su kuɗin kashewa gurin ta ɗauki nauyinsu aka yi musu kaza aka yi musu kaza aka yi musu kaza komai shi yanzu ya samu dama dan aji bakwai ne duk abin da ake yi a kyauta aka yi musu duk ƙasar daga sun je karatu gwamnati ta kai su amma yanzu kuma yau yan ƙasa ba ma su kai soja ba su bar a unguwarsu su karatu a'a su bar a firamare ba abubuwan zama ba kaza ba imani ba tsoron Allah wallahi jaraba ku Allah yake yi ainihin na zama gwamna ainihin na zama shi Allah yana ce mala'iku ku ji buta ya alƙawari ya ce in ya zama gwamna ku rubuta ana nan ce Allah ya zama da shi gwamna ana zama ce to ai mu ka san yan talakawa ba su da arziki ka san talaka ba dan goyo ba ne. shi fa yake faɗa wannan magana ba har ya manta halin da yake ciki wallahi ko ta ƙarfin tuwo sai mun tsallake sai mun ci sai mun bankara je ba je to Allah ka ba mu mulki Allah ka ba mu mulki yau kuma ya samu aharji hayo kuma ya samu aharji hayo kuma ya samu aharji hayo kuma ya samu aharji hayo kuma ya samu aharji